amma dai jiya laraba ne ma'aikatan jinya da ungozoma suka fara wannan barazanar soma yajin aiki a fadin tarayyar kasar wanda mako ke zuwa kasa da mako guda da jan yajin aikin da likitoci da ke neman kwarewa suka yi ma'aikatan da sun kuwa da ungozoma da nas nas da ma ma'aikatan da ba likitoci ba kuma wannan yajin aiki tuni ma ya so mata da hankalin jama'a musamman ma talakawa yan raba naka wadata mu da su ne ma suka fi zuwa asibitin gwamnati kamar yadda na ji ta bakin wasu a jalingo da yola arewa maso gabashin najeriya yanzu suka tafi ah, yajin aiki yanzu mu a matsayin mu na talaka za mu iya shiga wani halin da idan aka ce mara lafiya a gidanka baka da yadda za ka yi tunda baka da kuɗin da za ka kai shi a asibiti mai zaman kansa. To ya kaje batun yajin aikin da kuma me ya kamata a yi? Eto eh gaskiya a batun yajin aiki da wa'innan malamin jinya za su yi su shiga ba karin babbar illa ba ce ga uh, kasan nan idan ka je ka ga yadda marasa lafiya suke ta tagayyara abun wallahi abun tausayi ne uh, wanda kuma uh, hanya ɗaya ce wanda ya kamata shine gwamnati kattabar ta bar wa'innan su shiga yajin aiki a kokari ga cewa an sasanta da su an koma bakin aiki saboda talaka don me ko da an shiga yajin aiki ma talaka ne shi zai fi shan wahala to wai ko me ingiza ma'aikatan jinya ta kula wannan batu na yajin aiki a yanzu Mr. edo Kalif Filibus da ke zama mataimakin shugaban hadakar kungiyar ma'aikatan jinya a babbar asibitin gwamnatin tarayya da ke adamawa wato fmc yola ya ce za su je wannan yajin aikin ne sakamakon shakulatin bangaren da suke mazargin cewa gwamnatin kasar na yi game da yarjejeniyar da suke tun shekarar 2013 dalilin da eh, dama za mu tafi ah, yajin aiki shine ah, musamman Eh, federal government din nigeria ta shiga agreement da mu da union namu tun 2013 eh, so amma har yau gwamnatin na kasan mu din ba wani abu batun su su su su su solving mataki akan abubuwan da muke ba to amma ayan bai wannan yajin aiki kama iya kawo matsala a yanzu ganin irin rahotannin barkewar cututtuka da ake samu to wai ko shin ma ba kwa tunanin halin da talaka ka iya shiga wannan kam gaskiya ne mu dun kanmu ma ba wai son muke mu tafi yajin aiki din ba amma ka san cewa ba yanda za ka yi aiki sanan kana da bukatu da yawa sanan ba za ka ba za ba wanda zai solve maka uh, problem naka ba dole ne kai ma aikin da zaka yi din nan ba za ka ji dadin aikin ba so muna gaya ma jama'a su yi hakuri muna ganin dai ba zai dade ba because gwamnati za su duba su su, su solving problem namu nan so da zamu damu zamu damu aiki ba tare da batan lokaci shi ma dai comrade Joseph Aiwa Tirda da ke cikin shugabannin kungiyar ma'aikatan jinya a Najeriya yace ai ba gasa ma suke da likitoci ba da su ma suka shiga wannan yajin aiki illa kawai domin su tuna wa gwamnati yarjejeniyar da aka cimma da ma kuma hukuncin da kotun kwadago ta yanke a baya wanda ya zargin cewa gwamnati bata cika ba duk da shiga tsakanin da aka yi to abin da zan kara shine cewa ba wai ana sauran ma'aikata na, jinya suna yaki ne ko da likitoci ba likitoci suna da tsari nasu daban ma'aikatan wa'ansu ma'aikata kuma su pharmacy su lab scientist su nurses da sauransu kuma suna da tsare su na albashi daban to amma abin da ya zo nan shine cewa za a ɗauki ɗaya daga cikin ma'aikata na kamar likitoci kenan sai a fifita su fiye da sauran ma'aikata koma da menene yanzu dai an zo da ido ne ma a yadda za ta kaya ganin cewa kawa yanzu akwai wasu ƙungiyoyin kwadago a najeriya da ke ciki ko kuma ke bana barazanar tsunduma cikin yajin aiki ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya